da ya faru a tsakanin Isra'ila da Palestine da duniya kowa hankalin kowa ya tashi ya tsaya akan zancen da ke faru. Bi ma'ana wani wala Allah kan Facebook yake jin wani malluma na maganansa amma wala bai taba gani akan eh, TV ba. Ka je ka duba kan eh, CNN. In ka duba CNN wallahi kaga abin da ke faruwa ko ya kake da rashin imani ka ya tashi yara kananu da mata ake bomb ake kashewa ake mai da gari kaman toka wallahi ko da baka da ko da ma baka da imani ma wallahi tallahi wani abu ya shigo cikin zuciyanka to zancen da yake faruwa kenan to alhamdulillahi akwai zancen da aka aka danganta wa 'yan shi'a da malam ɗahir ke ganin a wannan san ba haka ba ne ba taba yinsa ba ba taba yinsa ba haka ba ne shi yasa jama'a ba da dogon magana ba saboda mun ja lokaci ku bar mu ji mai malam ya kawo mana yau da kuma bidiyoyin da ya kawo zai danna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki ina farawa da faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim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 bisa maganganun da ya fara yi a kanmu wanda ya kawo wata magana wacce muka ce ba tamu ba ce wadda ya rubuta littafin ba ɗanmu ba ne ba a san shi a shi an ci ba wadda muka yi ta ƙoƙarin ya tabbatar da wannan littafin namu ne kuma mu ma mun yarda da wannan alhamdulillah a cikin maganganunsa akwai gun da ya faɗi cewa ba dole ne ya zamo kowane ɗan shi'a ya yarda da wannan abin da yake wannan littafin ba. Kaga tun a nan wakafa Allahul muminin muna da gun da ya faɗa haka din muna da shi a sajjale in yace bai faɗa ba gobe za mu zo mu danna masa duniya ta ji. Hmm. Sannan shi da kansa da ya tashi sai ya ce to ai shi shi'an kala-kala ne. it means yana nufin in mu kalan namu shi'an ba su yin wannan wasu suna yi kenan mm. to sarki zaki yanzu kamar misali in mutum ya zo magana sai ya ce a cikin ɗariƙa rufa'iya ana kaza ai kai shiru za ka yi saboda ai cewa aka yi ɗariƙa rufa'iya ko Aka. ka gaba ɗariƙa tijjaniya aka ce ba na'am amma yanzu idan mutum ya zo ya ce a ɗariƙa ana kaza a kai ma za ka ji cewa da kai ya yi sosai amma idan ya ce a ɗariƙa kaza ya faɗi wata ɗariƙar wacce ba taka ba kai ma za ka ce ba da kai aka yi ba shikenan so idan mutum ya zo yana magana da shi a gurabiya sai ya ce yana magana ne shi a gurabiya sun ce kaza sai ya yi ta yi duk abin da zai faɗa ba za mu amsa masa ba amma in ya zo ya ce shi a ya yi shuru a to mu muna ganin da mu yi. har zuwa lokacin da zai bayyana mana ba da mu yake ba abu na farko kenan abu na biyu wannan mutumi da Allah ya tashi kunyatar da shi sai ya zamo lokaci bayan lokaci idan ya fito ya yi magana sai Allah ya kunyatar da shi ya nuna maganar da ya faɗan nan ba haka ba ne. Akwai maganganun da muka sa a baya muka ce ya ce sai ya fito ya yi inkari sai muka zo muka tabbatar masa da ya ce din akan batun malam abdul jabbar kenan na'am to yanzu ma insha Allah za mu ci gaba da danna shi kuma mu ci gaba da ba shi amsoshin abin da ya faɗa sarki zaki danna mana clip ɗinsa na farko mu ji me yake cewa ne amma Iran kamar da na faɗa tana taimakawa Hamas ne saboda ƴan Shi'a ne in baka gane ba ai ga Afghanistan ai Afghanistan sun hada boundary da Iran kan iyaka suke lokacin da ake jihadi da Afghanistan suke da Rasha Iran ta taimaka ba ta taimaka ba me yasa saboda majority su ahlus sunna ne ba ta taimaka ba ba ta taimaka ba saboda alin sunna ne kuma kaba ɗaya suke to yake yake take taimakon falastina su amma saboda yan shi'a ne majoratin su to na sarki zaki na shak. wannan maganar da ya faɗa ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne kafin mu ƙaryata shi da na mana kilif na gaba 'yan uwansa da suke salafiya su fara ƙaryata shi ba shi abu ko suke inda sunansa musulmi bare ma wanda zaka ji ya ce Falastina ya shi'a ne to sakare ne ma san me yake Allahu akbar bai ma san me yake yi ba bai ma san su a Falastina ba ko Hamas da zaka zarge su cewa suna alaka da Iran kafin su a fara alaka da Iran sai da sauran kasashen Larabawa gaba ɗaya suka yi watsi da su suka rasa wanda za su kama saboda haka a ka'ida ta musulunci duk wanda yake musulmi kowace irin bid'a yake in dai musulmi ne hmm. na'am sarki zaki wannan malami na farko kenan wanda yake nuna cewa in ka ji mutum yana cewa hamas su din 'yan shi'a ne to sakarai ne domin da gaske sakarci ne mutum ya ce don iran ta Eh, da gaske da gaske wannan ɗin sakarci ne sarki zaki mu je zuwa ga kilif na gaba na ji wata magana wanda wanda ya faɗe ta yana da mabiya kwarai ana sauraron sa a ɗazu-ɗazun nan nake jin magana cewa wai wannan ƙungiya ta Hamas ƙungiya ce ta 'yan shi'a. Wannan ko dai zalunci wanda ya faɗi magana in ya san me yake ya zalunci bayan Allah nan ko kuma san zuciya ko kuma jahilci ɗayan uku dole a yi ɗaya ko dai zalunci bisa yana sani ko son zuciya ko kuma abin da ya shafi ainihin wato jahilcin hakikanin abin da ke faruwa a sharkul ausat bai sani ba kuma ya magana da gaske ne ɗayan ukun nan wanda ya yi wancan maganan ba zai fita daga ciki ba ko dai ya zamo ya jahilci abin ko son zuciya ko kuma ainihin wato zalunci hmm. domin abin da ya faɗan ba haka ba ne mu je zuwa ga malami na gaba in an samu wani malami ko wasu malamai kundi ya yi intisabinsu ya ce suna da alaƙa da shi'a wataƙila ya kalli alaƙarsa ne ta fuskar alaƙar da suke dawa da iran amma zance na gaskiya hamas ba in shi'a ba ne wannan ita ce magana ta gaskiya to sarki zaki da mai maganan farko da mai magana na ƙarshe duka sun ambaci wata kalma ta alaƙa sarki zaki kafin wadda nake wa raddin nan a fara sa'insa sosai da shi muna da alaka da shi ya zama ɗan shi'a? Akwai 'yan shi'an da suka taɓa gayyatansa taro ya je, har wasu suka masa inkari da ya zo ya yi musu kaca-kaca, to ranar da na kai mai ziyara na jaje, a ranan ya gaya mun ni da shi ya ce, to kaga a baya na je taron ku an ce na zama ɗan shi'a kai ma kenan yanzu da ka zo taron mu ka zama ɗan sunna sai muka yi dariya da shi a baya muna da alaƙa da shi shi da kansa kuma a zamansa yakan ce akwai ɗan shi'an da ya ce masa domin yana da alaƙa da wasu 'yan shi'a yanzu tun da yana da alaƙa da su ya zama ɗan shi'a kenan in alaƙa yana mai da mutum ɗan shi'a ɗaya kenan sannan abu na biyu ƙasar saudiya yanzu tana da alaƙa da iran ta zama 'yar shi'a kenan hmm. tunda ta yi alaƙa tunda kalmar alaƙa ce idan ka yi alaƙa da mutum ka zama shi sarki zaki ina da alaƙoƙi masu yawa da salafawa na zama ba salabe kenan hmm. suna da alaƙa da ni sun zama 'yan shi'a kenan me yasa dan an yi alaƙa wallahi sarki zaki wadda nake ma wannan raddin da aka kama shi a baya akwai ɗan shi'an da har taimako sai da ya tura masa da shi na wani abu ba ɗan shi'an ya gaya min ba shi ma ba mutumin ya gaya min ba wadda aka ba shi saƙon ya kai masa shi ya gaya min eh? to tun da suna da wannan alaƙan ya zama ɗan shi'a kenan so yana da kyau mutane su dinga yin adalci sannan daɗin daɗawa dalilin da zan kawo in daɗa rusa shi da shi shine ya je ya duba google zai ga an rubuta cewa harakatul hamas hiya haraka islamiyya siyasiya sunniya falistiniya harkan hamas harka ce ta musulunci ta siyasa ta sunniya 'yan sunna ne kuma na Falasɗinawa. Wane ne shugabanta? Shine Sheikh Ahmad Yasin. Wane ne mataimakinsa wadda ya maye masa? Shahid Abdulaziz Rantisi. Dukansu babu ɗan shi'a a ciki. Kuma su daban shi'a daban. Kuma kamar yadda malamin da na sa shi Dr. Sani Rijiyar Lemo ya faɗa shi ne, Iran ta taimake su ne lokacin da babu wata ƙasar sunan da ta taimake su. Mm. Shi kenan sai su ce ba za su karɓi taimakon Iran ba, alhali ga larabawa na cewa algariku ya su bi kulle hashishin shi wadda ya nutse a cikin ruwa sarki zaki ina irin 'yan ciyawa da suke bakin gaban teku ɗin nan ko su ya kama ya samu zai kama ko da in ya kama ba su da ƙarfi zai sake komawa cikin ruwan su zai kama hausawa na cewa wai wadda ya nitse a ruwan ka ba shi takwabi zai rike su ɗin sun nitse ne cikin ruwa suna neman taimako ne hmm. sarki zaki hamas suna neman taimako ko da wadda zai taimake su ba yahude ne suna neman taimako me nake nufi da wannan maganar shine ga a ce ga ba yahudan da yake kashe su ga ba yahudan da shi kuma baya kashe su yana neman taimakon su to ko ba yahudan da shi baya kashe su zai ba su taimako din suna neman taimakon sa ko shi suka samu za su karbi taimakon sa akan ba yahudan da yake kashe su ballantana ɗan shi'a saboda haka wannan magana tasa yadda ya saba sharara ta, haka wannan ma ya sharara jumlatan wa tafsilan wannan magana tasa ba daidai ba ce ba kuma haka ya saba maganganu ba daidai ba kamar da yadda a baya taɓa cewa ɗin nan wai annabi muhammadu baya neman taimakon annabi muhammadu da aka takura masa ya ce a shi fa mai ce a lahira ne bai neman taimakon ba a fa duniya ne bai neman taimakon kuma da aka matsa masa ya ce wai iyaka na abu da wai iyaka na sta'inu ne na'am alhali ba sahabin da ya taba ce bai neman taimakon annabi ko wani tabi'i ko atba'u tabi'i da ya faɗa haka wadda da aka tambaye shi me yasa ka faɗa haka yace iyyaka da wa iyyaka nasta'in saboda haka sai ya fassara iyyaka da wa iyyaka nasta'in irin fassaran da ba sahabi ba tabi'i ba atba'u tabi'i da ya taba fassarawa irin yadda ya fassara na'am sarki zaki mu je zuwa ga jawabinsa na gaba. Matsalan Falasɗinu, azzalimai biyu ne suke faɗa. Yahuda azzalimai ne, Falasɗina ma azzalimai ne. Wannan ne gaskiyar magana, azzalimai ne. Sarki zaki. Mun ji ya ce da ƙaramin azzalimi ne da babban azzalimi. Haka ya nuna. To amma su babban azzaluman da kanka ka faɗi zaluncinsu na naka ji abin da ya faɗa. Tantanta ba ba a isa yi ba balle a sa mata takunkumi duk dokokin duniya sai da Isra'ila ta karya. To saboda tana da uwa a murhu ita ce Amerika. Azzaluma azzaluman ƙasa azzaluma wal kafiruna humus zalimun wal kafiruna humus zalimun Amerika kenan. Eh Amerika. Allah shawaba Allah shawaba wallahi ni Palestine matsalan farta cikin matsala take ba ta mun rai ko a labarai ji sai rai na bace wallahi ko a labarai ji matsalan Palestine ta kici ta kicin yawa ga zalunci a fili wai zan cewa wai America cewa take ai Hamas ‘yan ta'adda ne su ne suka fara kai hari, sun suka fara kai hari. Mutumin da kama mai gidansa, kama mai kasansa. kullun kana ciki baka fita ba in yayi kokarin fitar da kai shine azalimi me root cause din kana gidana ka mai? ka hana ni sakat tashoshin jirgin ruwa na ma yana hannunka kai kaka ke zarban haraji ban shigo in shiga da komai ba sai ka caje shi sai ka caje jirgin ruwan nan fa tekuna ba nawa ne ga ƙasa ta ce amma yana hannunka kai ne mai karban haraji kai ne mai caji jiragen ruwa duk da zai bullo duk kayan da baka yarda da shi ba ka kwace haka ba Isra'ila take musu ta kuma sa musu haraji komai yana karkashin su to an san yin yunkurin sama ma kansu yanci kamar da yan biyafar suke ko neman yanci a Najeriya eh da kenan sai sai sai sai ce Falastinawa sun yi abun nan su ba amma me su ne kasar su ce masarautar duniya ita ta raba biyu ta bai wa Isra'ila tare cewa ba kasan gaba ɗaya na falasɗinawa ne aka raba biyu don zalunci amma natan ma aka zo aka kwace Isra'ila ta haɗe gabaki ɗaya ya zama nata ana ta gine-gine Yahuda suna ta hijira daga ƙasashen duniya ƙasashen turawa suna zuwa ana gina musu gidaje a gonake a filaye na falasɗinawa a idon duniya kowa yana kallo ana ta gina musu gidaje a filayen eh, eh, Falasɗinu Laraba musulmi mustaudanat suna nan ana ta kawo su hmm. kuma wai Sarki zaki da kansa yanzu ya faɗi nau'in zalincin da Isra'ila take yi. To menene nau'in zalincin da su kuma waɗannan bayan Allah suke yi Palestine mhm. ya faɗa a wasu wurare na haddace barin kawo ma ya ce wai shigansu idan mutum ya cire gemu sai ka ga baya da bambanci da ba yahudi to ai yahudawa ma a can su suke barin gemu ya kamata ka sani cewa Yahuda su suke barin dogon gemu ma da gemu gemun zama ya ma fi na musulman ba da suke bari ala ayi halin maganar cewa in sun cire gemu ina ne aka ce don musulmi ya cire gemu sai aka zo ana kashe shi ana masa wani abu sai ka zo kaka ce shi ma musulmin azalimi ne ina ne aka ce haka yanzu misali na sha jinsa yana magana akan zaluntar mutanen Najeriya da ake yi. A, mutanen Najeriya ba masu aski gemu ne? Me yasa kake magana akan ana zaluntar mutanen Najeriya? Sai ka ce su ma ka musu hukunci ka ce ai su ba mutanen Najeriya a zalumai ne. Mu ɗauko hmm. mutanen Zamfara. Kullum za ka ji yana an kai hari Zamfara an yi kaza. Oh, su mutanen Zamfaran kowa ya bar gemu ne? yaya in ana maganan rayuka da ake zubarwa za ka zo kana maganan barin gemu sarki zaki in mutum ya je ko laifi ya yi sai aka hukunta shi sama da abin da ya yi ba za ka zo ne kana ce mishi kai ma ka yi laifi a sai ka gama masa treatment ya shiga hayyacinsa da taitayinsa sai ka ce to ka gyara kaza ka gyara kaza ka gyara kaza haka ake yi ina hikima ɗin da kake da shi in ba hikima ka ajiye ta farkin manzo manzo Allah yana ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati da hikima wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau wannan hikima shine ka zo ka ce su ma kananan azzalimai ne da manyan azzalimai azzalimai ne biyu wannan shine hikima wannan ba hikima ba ba saboda haka sarki zaki maganar da ya yi na cewa ƙananun azzalumai ne da manyan azzalumai to wannan magana ce da take nuna wato in ma dai zalunci ɗin kamar yadda wancan ya faɗa ko rashin sani sannan sarki zaki idan mun kaddara da gaske akwai wasu wanda suka aske gemu a cikinsu wasu suna shigan kaza to ai akwai waɗanda su ba haka suke ba shikenan sai ka musu kuɗin goro hmm. akwai waɗanda wallahi sarki zaki na rantse maka da Allah wannan mutumin bai bi su salafanci ba Allah bari in kawo abubuwa biyu da suke tabbatar da sun fi shi salafanci wasu daga cikinsu wallahi sarki zaki waɗannan mutanen Palestine ɗin hatta training Hezbollah su suka koya musu. Eh? To amma ka san a Palestine ne aka samu waɗanda suka yaƙi Hezbollah a Siriya? To, kaji. Yi? Hmm. Su Hezbollah sun shiga ma Bashar al-Assad, su kuma sun shiga ma wa'yancan 'yan ta'addan, kuma 'yan hmm. Palestine. Sarki zaki a Falasɗinu ne aka samu waɗanda suka ji ciwo, hmm. aka ɗauke su aka kai su Iran. Wasu suna bukatan jini suka ce ba ma bukatan a sa mana jinin ɗan shi'a. Sai da aka je yankin ahalin sunna aka ɗebo jina ne aka zo aka sa musu. <laughs> Yanzu wannan ya bi sunan kenan. <laughs> Za su mutu. ana asibitin eh, ba su san jinin dan shi'a iran haka take mu'amala da mutane iran tana da haƙuri fiye da yadda baka tsammani jinin dan shi'a Oh, ba sa so akan me za a samu suna jinin rafidi <laughs> mai zagin sahabbai ban sani ba ko suna tsoro ya ka sa daga baya jinin za su fara zagin sahabbai ke kai sarki zaki ina tabbatar ma da cewa wallahi wasu daga cikinsu bai kai su salafanci ba Allah eh, eh? wallahi tallahi sun fi shi salafanci wasu daga ciki hmm. kuma ko ka ji an ce ma akwai 'yan shi'a da 'yan ɗarika, wallahi 'yan kaɗan ne a Falasɗinu waɗanda suke ra'ayinsa shi wallahi sun fi yawa eh? wannan shi ne tabbataccen abu idan ya yi musu ya yi tun tunda na lura ya yarda da gogul sosai sama da abu ya yi gogulin ya gani hmm. to mu kaddara ma a ce da kaɗan ɗin ne ma nasu mutanen to yan kaɗan ɗin duka sai ka sayar da su ka ce azzalimai ne da wani dalili za ka ce musu azzalimai ne da wani dalili ya ce kuma akwai 'yan bid'a sarki zaki irin yadda yake ganin wasu 'yan bid'a ne shi ma fa akwai masu masa ganin ɗan bid'a ka sani ko baka sani ba sarki zaki da ah, mal nasir ya fara wannan programs ah, da bike da za mu shiga wai ah, yan bida da rigin sunna yawa to sarki zaki barin gaya ma wani magana da dr gumi ya faɗa dr gumi ya ce yin wato hudu da hausa bid'a ce hmm. kuma kuma shi Dr. Idris din da Hausa yake yake hudubarsa in ya tashi yin larabcin ma bai wuce ya yar minti biyar ko uku ba ya yi dai haka ya bubbuga shi kenan da Hausa yake yi saboda haka yadda yake ganin wasu suna bid'an maulidi haka wasu suke masa ganin yana bid'an huduba da Hausa mm. to saboda haka in aka zo aka ce yan bid'a kenan shi ma ya shafe shi shi yana ciki shi ma ɗan bid'a ne na'am sannan yaushe ne ya zamo a musulunci wanda yake shakkasa 'yan bid'a da ba 'yan bid'a ba shine malam idris inda a musulunci ne yaushe ne ya zamo haka ya zo ya gaya mana mahaifinsa ɗan meye wadda ya haife shi kakansa ɗan meye idan har wasu wadda yake ba su abin nasa ta farkin 'yan bid'a ne babansa da kakansa 'yan meye su 'yan sunna ne sun yi irin abin da yake yi sarki zaki shayi wannan magana eh, shin ya dace domin akwai wanda ya taba kira na ina ganin kamar a ah, wani haka ya yi program wani haka ya yi program Na. ke ya ce kamar programin Malam Nasir ne ko Shehu fata ne ko menene da yake cewa eh, iyaye yawanci eh, malluman iza kamar ko kai ne ka kawo clip ka ce ban sani ba dai na manta da gaskiya wai <laughs> mm. manyan malluman ah, izala duka ai iyayensu wasu iyayensu ai yan ɗari ku ne Malam Nasir ne eh Malam Nasir ne wai iyayensu ai yan ɗari ku ne Wasu iyayensu ‘yan ɗariku ne sarki zaki, wasu ba ‘yan ɗariku ba ne iyayensu amma dai ba ‘yan izala ba ne. To, shi wani kuma ya kira ni ya ce, to sarki zaki ai wannan ah, bi na haɗawa wanda kuke haɗawa ai bai haɗu ba. Saboda mhm. wai wasu wai sahabban ma ai iyayensu wasu kafurai ne. Shin wannan kwatantawa da me shin yayi nan yayi daidai ko dai a'a? A ba ɗaya ba ne. Domin wadda sahabban da iyayensu ba musulmai ba hmm. ai dama sun san ba musulmai ba ne kuma ba su musu hukuncin musulunci amma su wa'annan 'yan bid'a da ake magana din hmm. ne. ka ce ɗan bid'a ne me ya sa ya zama ɗan bid'a saboda baya ƙungiyarka hmm. me ya sa ya zama ɗan bid'a wala Allah bai ɗan dangala wando ba to sai muka ga babanka shi ma har ya mutu yana jan wando a ƙasa babanka ya zama ɗan bid'a hmm. ta yiwu saboda bai bar gemu ba aka ce ɗan bid'a ko aka ce ba za a yi addu'a ma wayancan ba suna kankare gemu yan Falasɗinu ko kuma dai ma misali dai ko bai ce ba zai addu'a ba dai a takaice dai ya nuna cewa yan bid'a ne suna cire gemu to wani Allah iyayen wani ma har suka mutu suna da wanzamin su da duk wata zai zo ya cire musu gemu su ma sun zama yan bid'a ɗin bisa wannan ma'aunin da suka yi awu da shi saboda haka sarki zaki ba zan ɓoye ma ba shi al'amarin bid'antar da mutum in mutum bai mai da hankali ba to zai ba da ma'aunin bid'antar wadda in aka auna wannan ma'aunin da babansa da kakansa da iyayensa duka 'yan bid'a ne suka mutu saboda haka sun zama 'yan wuta kenan daga kansa ne aka fara shigan 'yan aljanna samun 'yan aljanna ba ya shige da aka samu mahaifinsa babban yake babba ne a cikin masu yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta shi annabi ya ce a daina tuna masa a daina zagin sa da shi a daina ci hmm. sa kafuri ne ko menene saboda Ikrima kenan dan Abu Lahabi yace yana nan yana hanya zai musulunta eh. in ya zo kada ku zagi babansa to ai mu yanzu ba wai ba wai <laughs> kada a ga eh yana kafiri ai ka ce ma mutum kafiri ai zagi ne to wayan sun tabbata haka ne amma ai ana a sahabbansa a cewa iyayensu kafirai ko menene ko ba haka ba sarki zaki sa kwatanta wannan abubuwan da abubuwan da annabi ya hana kan wanda yanzu ake yi eh. da abubuwan da Allah ya hana wadda ake yi hmm. ai yanzu abubuwan da Allah da annabi suka hana wadda ake yi amma mai da su su ne ma ado yanzu misali da zan baka yanzu wani yana ganin burgewa a wurinsa shine in ya tashi ya caccake ka ya zage ka to annabi ya ce zagin fasikanci ne sibabul muslimi fusukun wa ko kufrun mm. amma shi burgewa a wurinsa shine a ce ya maka kaca kaca so ba annabi aka an ajiye sannan wani burinsa ya tashi wa'azi ya hau mimbarin da ake ce ta annabi ne ya ci mutuncin wannan ya zagi wannan ya aibata wancan ina cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana mm. ina hikima ina wa'azi mai kyau cikin wannan zage-zagen annabi ya ce bayi tare da mu wadda bai girmama eh, manyanmu manya manya mallayu waƙir kabirana bai tare da mu to a kan mimbari ne fa mutum zai zai zaro sunan wani wadda yake ya yi kaka da shi ko ya yi uba da shi ya zaga a kan mimbari ba kuma annabi ya ce me bai tare da mu wadda bai tausayawa makaraminmu bai girmama babbanmu to a kan mimbari ake wannan abu saboda haka a kan abin da annabi ya bari a yi gado ake hawa a saba ma annabin mimbari gadon annabi ne to a wurin ake hawa a yi abin da ya saba ma annabi ya ce kar a yi zagi sai su yi zagi ya ce a yi Allah ya ce a yi kira da hikima sai a cire hikimar a yi wa'azi mai kyau sai a yi wa'azi mara kyau an ajiye yanzu ina so ka gane abin burgewa a wurinsu shine zage-zage shine cin mutunci wane ai kace-kace ma wane to da ka masa kace-kace sai me wannan yana nuna rashin nutsuwarka ne Eh, ya kamata ne ka buɗe baki a ji ilimi ne da hikima in kana da ilimi da hikima amma in ka buɗe baki aka ji zagi da cin mutunci da abin da ya kama da wannan ka sani ba annabi ka ka ba annabi ka ka kwaikwaya a wannan abun ba ba gadon annabtan ba kenan hmm. wannan shine sarki zaki ba tare da mun ɓata lokaci ba tunda zuwa minti talatin ne aka ce na ga har mun kai da talatin da uku a ƙarshe dai ina so in cike da maganar imam ali da yake ce ma 'ya'yansa hassan da husaini wa mm. kuna zalimi khasma walil mazlumi auna ku zamo masu husuma da azalimi wadda aka zalunta ku zamo masu taimaka masa a bisa wannan ne iran ba ta dubi da cewa kai din nan dan shi'a ne kai wata ran ma ba ta dubi da cewa kai ɗin nan musulmi ne saboda abinda imam ali ya ce shine wa kuna li zalimi khasma walil mazlumi auna ba ba a ce ba a ce bi sharti an yakuna musliman aw mu'minan aw shi'iyan ba ba kawo sharaɗi cewa wanda zaka taimake shi wannan mazlumin sai ya zamo musulmi ko ɗan shi'a ko mumini ba a'a mazlumi auna kawai walil mazlumi auna ku taimaki mazlum wanda aka zalunta shi kuma zalim fa khasma ku yi husuma da shi to bisa hmm. wannan ne mu ma muka gina abubuwan mu wannan abin yasa lokacin da muka ji an ce an kama shi ran mu ya ɓaci shi Dr. Idris din lokacin da aka sake shi muka je muka mai jaje bisa la'akari da wannan ne ba wai bisa la'akari da cewa shi dan shi'a ba wannan shine wassalamu alaikum wa rahmatullah bismillah sarki zai wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah za mu bude layi kenan don Allah kai da zaka kira ka saya kan topic kun san adamu ne nan ka saya kan topic abinda malam ya tattauna shi zaka zo ka yi tambaya kai amma ka kawo mana wani abinda malam bai tattauna ba wani magana daban wani ya iya zo ka ga ya kawo maganan sai na Hassan da Hussaini kan kuma cikin maganganu da duka ba inda ka ji an ce Hassan da Hussaini eh don Allah ku bar mu tsaya kan topic abinda malam ya tattauna shine abinda za mu masa tambaya ga number da za a kira yan TikTok kuma ku turo da invite ku na tambaya a yan Facebook ga number da aka sa plus one nine two plus one 929 371 1992 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kora Na'am kola kola daga muryan ka ba ma jinka da kyau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wa eh, eh, ha, eh, daga murya ka dai kaɗan. Muna jin ka ya sunan ka daga na yake magana? Mamman Musa, don Allah daga muryan ka Mamman Musa. Malam Buhari na. Mamman Musa. <laughs> To, gyara na ka dawo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum salam sun zaki. Na'am kola sunan ka dan da kike kira? To Malam Yusuf daga Libya kana tare da Shakman Daira kan wannan layi. Yawwa ina miƙa muku dubun gaisuwa da fata alkhairi da Malam Salisu Suleiman Bosi. Na'am. Malam Musa muna amsawa. kuma ina ina maka dubin gaisuwa muna amsawa jin daɗin malam na kira muna amsawa malam Musa mm, wannan malam Yusuf ne Oh, Malam Yusuf ne, to Malam Yusuf muna amsawa. Suka bani dama, Masha Muna amsa Malam Yusuf. Allah mun gode, mun gode, mun gode. Eh, Malam Yusuf ɗan jarida. Kai ɗan fa to mun gode. Allah ya saka da alheri dan faira dan wana. Eh, hmm. Malam Yusuf ɗan jarida kwana biyu kwana biyu kwana biyu. To jama'a a namban kira da muka saka shine plus one nine two nine three seven one one nine nine two. Ah, namban da za a kira mu kenan. insha Allahu akan zantuttuka da shak ya yi a wannan zama maganan da ya faru a wallahi ban mance da kai ba sam sam sam malam Yusuf nawa malam Yusuf kai ka yadda ni eh kai ka yadda ni malam Yusuf nawa <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaika salam kola ya sunan kargan da yake kira? Kai! Eh, to, eh, gudun ka akwai iska kwarai da Allah muna jin ka. Eh, ya sun, to mun ji, ki ba malam tambaya, malam yana sauraron ka. Bismillah. alaikisala umugudi dan fata su bar mu aje ka wurin kana kara kwarai gaskiya jama'a na da yawa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu malam buhari nawa? malam yusufa malam buhari nawa? assalamu alaikum to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola kan ah, tiktok assalamu alaikum Assalamu alaikum kola kan WhatsApp. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki. Ah kola kan TikTok wurin ka Samut Samut eh, na WhatsApp tun na WhatsApp ya fara magana wurin ka network ya kawo matsala. Samut wurin ka kola na TikTok. To na WhatsApp ya sunan ka daga nake kira? da TikTok, a kola kan TikTok ban son ajiye ka sannan don Allah Samiut. Kola na TikTok Samiut wurinka ban son ajiye ka sannan. Eh Samiut, ya kuri Kola ah, kan wata bari sashi ne. Aha, to muna jin ka ya sunan karga naki bayra? Sunana Mamman Musa daga nan kasar ta Cote d'Ivoire. To masha Allah Mamman Musa kana tare da Shekman Daira ka wannan layi. muna gaisuwa gare ka sarki zaki da kuma malam Shek malam Daira. Muna gaisuwa da fatan alheri. Muna amsa muna amsawa muna godiya. Bayan haka sarki zaki mun gode da ka gayyato muna malamin mu wanda muke sauraren shi kowane lokaci kuma muna karuwa da shi sukaran sosai sosai. Masha Allah. Masha Allah. Na amsa. Eh, eh, gaskiya ni dai ba dan a nike ba amma gaskiya ina fa'idantuwa da shek malam tahir sosai sosai sosai mm. ga abin da shahe matsaloli na addini sosai. Muna amsa muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Eh, ko babu komai gaskiya muna fahimtar wasu abubuwa da ke cikin gida namu da kuma wajen namu gida na musu na na ku da sauran da ƙungiyoyi baki ɗaya muna fa'idantuwa da abubuwa da waya. Masha Allah. Alhamdulillah. Haka ake su. Masha Allah. Allah ya Gare ku kuma malamai ko cewa ko ko ba ilimi to akwai hankali. Eh. eh sosai sosai. Ai wannan hankalin ma da kake gani wataran ma ya ma fi ilimin. Yanzu misali ka kaddara ga wani mahaukaci yana da ilimi. to na amfanin sa <laughs> gaskiya ne hankali ya fi ilimi gaskiya ne gaskiya Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masha Allah eh, kola kan assalamu alaikum kola kan tiktok cire cire cire cire mute dinka kola kan tiktok cire cire mute dinka kola kan tiktok cire mute ɗinka to bari ba wani dama kenan ya hakuri je ka dawo sake turo da link ɗin zan sake ɗaukan ka bari ba wani dama ya hakuri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na zuwa network network aha uh -huh. shai na zuwa network ne wurin su ne ba wuri na ba salamu alaikum salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu alaikum salamu rahmatullahi barakatu sarki zaki barka da wannan lokaci barka ka dai sarki kola ya sunan ka daga nake kira sunan Abdullahi Bashir Adam daga Kano ka buga a ah, ban buga ba <laughs> ai <laughs> su unguwa ne sarki zaki oh masha Allah to kana tare da <laughs> eh, dama muna yawa malam godiya Allah ya saka da alkhairi duk da dai mu yan fairare dariƙar tijjaniya hmm. amma dai eh. a ruwa da malam kuma muna godiya mu ne mai fatan alkhairi Masha Allah, Masha Allah. Wato, dan uwa, Malam Abdullahi, muna godiya akwai shi al'amarin amfanuwa da wani hmm. eh, yau ka kaddara hatta bature wadda wani ba musulmi ba zai kawo abu mai amfani ka ɗauka yanzu wannan waya ɗin wala Allah wani bature ya kirkiro a yanzu muna amfani da ita kuma muna isar da saƙon Allah <clears throat> wallahi sarki zaki jiya nake jin wa'azin wani malamin izala ne wallahi tallahi wa'azin na ya min daɗi fiye da yadda ba ka kuma da na bincike shi sai na ga wai ashe a Bauchi ma yake amma ban san shi ba dai haka na rubuta Jibois Bauchi sa tun daga farkonta har ta wallahi tallahi magana ne mai kyau wadda da ɗan shi'a da ɗan izala da ɗan a kowa zai ji kuma zai amfana to haka muke saboda ya zamo kana daga cikin bayi wadda Allah yake ce fa bashir ibad allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana ka yi bishara ga bayi da suke jin gaskiya kuma su bi eh, suke jin magana kuma su bi mafi kyau daga cikin magana to fatan mu kenan shi yasa ni wurin jin jawabai ba na mayyazewa kan ji na shi'a na kan ji na ɗariƙa kan ji na izala wanda duk suka daidai kuma mukan ɗauka wai ya fi bibiyar Dr. Idris ma kan kansa ma kan da yake bibiyar kansa ba to sarki zaki yanzu daidai yanzu duka clip ɗinsa ne ya cika min wuri yanzu inda zan kai nan da wata uku ina magana a kansa duk rana zan fito da clip daya wallahi ba zan kare ba Allah ya sa ma yanzu nake ɗauka kaɗan kaɗan sarki zaki ina bibiyarsa sosai saboda na san kwaban da yake da shi sarki zaki Eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Malam Buhari mutum. Sarki barka da wannan lokaci. Barka ka dai barka ka dai sakatari na Malam Buhari nawa. Ina maka fatan alheri da kai da Sheikh Malam Tahir ina muku fatan alheri gaba da Malam Buhari muna amsawa muna amsawa Malam Buhari. Hmm. sallan ta yi ra'am da zan ce anan akwai wani magana da a nan garin malumfashi malam kabir imam ya yi ina zuwa sallacin can kofa malumfashi. Malam kabir malam kabir da na sani. Eh malam kabir imam a nan malumfashi ba. Hmm, ina ji. yake magana yake ce sun tattauna da wani yake ce ku dan me wasu an kai akalla an kai shekara kamar uku gaskiya yake ce ku dan me kuke goyon bayan Palestine har kuke fitowa muzaharan nuna rashin adalcin da ake musu sai yake ce kuma ku gashi don su yan shi'a suna can suna can kasan ku kuma ga ku a kasan ku sai ku tsaya kuna taya su wani muzahara sai yake ce to kuma wallahi ni sai a ranar ma na tantance sai yake ce to wallahi waɗanda ma suke taya su wannan muzaharan da suke abin nan alhinin abin da ake musu wallahi mafi akasarin su ma ba 'yan shi'a ba ne. Eh? ne sai a lokacin sai a lokacin da tantance ma Palestine din ma mafi akasarin su ma ba yan shi'a ah, ba a mafi kai gogulin zai baka akasarin su ba yan shi'a ma a cikin su ai ɗaiɗaiku ne ɗaiɗaikun ɗaiɗaiku ba wai ba su da adadi ba su kai ma ka ce wai kaza cikin kaza ba kawai sunan dai kawai suna nan ne ka gane wallahi kaɗan ne a ciki ‘yan kaɗan ɗin kaɗan mm. in ba ma irin wani mutumi akwai kwanakin baya da naga wani ya fito ya nuna a Falastin ya ce shi ya zama shi. me dalilin ka yace saboda Iran tana taimakon mu Allahu akbar shi don wannan ya zama shi'a mm. baya da wani dalili kawai sai Iran tana taimakon sa shi da ce ma wani da ina da hanya ya ce mishi a'a shi wannan taimako na dan adamtaka ne ba zai mai da kai ka zama ba to in ba irin wa'annan ba To kawai ni abin da nake gani a nan ah, al abin da nake gani a nan mafi akasari kawai in dai za mu yi adalci a rayuwa an muka ga an kashe aladu ba bisa haƙƙi ba su dai ba 'yan adam ba ne in dai ba an kashe su ba bisa haƙƙi ba ya Allah ne ya yi su kuma akwai kisan da zaka musu duk da haramun ne cin alade amma akwai alade ma ba bisa haƙƙi ba Allah ba zai barka ba. Wannan gaskiya ne. Balle mutum gaskiya ne. Balle mutum alade ma kenan dabba ma kuma dabban ma wadda ba a cinta. Mhm. dabban da ma ba a ci. Kasa mm. adalci ga rayuwa kawai kar mu ga ana kashe 'yan uwanmu mutane ko addinin mu ba ɗaya da su ba ma misali kai ka nuna barin cikin ka ko wani abu haka ko zan sabanin akida. Sam sam sam sam sosai gaskiya ne mun gode sosai malam bari mutum Allah ya saka da Allah mun gode sosai. Mun gode amin. Ah, jama'a kuma mu da kira biyu kawai sauran don Allah ku yi hakuri lokaci ya da. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kan uh, TikTok. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barkatu Sarki zaki a yi ne lafiya. Lafiya. Kana kola ya sunan karge na ke kira? Sunana Muhammad Murtala ina kiran ka daga Abuja. To Malam Murtala kana tare da Sheikh Mai Daira ta wannan layi. To ina gaishe da Sheikh. Ina jin kai na. Ina Malam Muhammad Murtala. yi ina bibiyan shi a shafin shi da nan shafin duka dai shafuffukan da yana bibiya amma kuma ni ma dan shi ba ne amma ba na inkarin shi tsakani da Allah ina jin daɗin abubuwan da ake yi na wayar mana da kai akan wayannan abubuwan duk da yake faruwa a duniya akwai lokacin da muka ɗan samu saɓani da mutane da yawa saboda irin wannan wulakancin da aka yi wa mutane a zaria sai nake ce musu yau ko kajin gidan gonan mutum aje a bugi haka ai dole ne a akwai abin nan mutane da dama mai na koma shi ana ne ce ko dan sai suke za ku ce mu akan gaskiya sai na faɗa bukatun ubangiji Allah ya sa kama mutane da alkhairi Allah ya sa kama malaman nan namu da alkhairi gaskiya muna jin dadin abubuwan da kuke yi sosai wallahi muna ƙaruwa sosai Ƙarshen zaki balle ma kuma doka irin ta Najeriya. Eh eh a mun irin ta Najeriya. Ya kuri a wanda ya kira direct saboda kudin sa kaya. Okay kudi zai tafi to bismillah bismillah. Ah direct. <laughs> Eh direct. Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am kola sunan ka naki kira? Sarki zaki kana magana daga Kariya daga Sokoto. To, masha Allah, a ɗan Sokoto, kana tare da shak malam ɗahira kan wannan layi. Masha Allah, yana gaisuwa da maulana shekara Usman. Allah ya saka da alkhairi. Sannu da kokari muna gaisuwa muna jin daɗin garaji sosai. Muna amsawa. Masha Allah. Muna amsawa. Na dai ɗan so in ɗaya magana ne kaɗan gaskiya. Bismillah, bismillah. Na'am. Eh, Shek Idris gaskiya kwanakin nan daga farawan matsalolin nan na ya haka zuwa wannan abubuwan da a so intense hmm. in ce mu rasa ɗin da matsalar ta fi a zo ana ta kawo na mutane wanda ya ce ga wanda ya ce ga a least gaskiya abin da akwai gaskiya ya kamata a nuna tausayi daga waɗanda mutanen da waɗanda sosai wallahi wallahi ko ba mutane ba ne a kai su ba musulmai ba ne place of ma a ce ma musulman ne kuma sai mallami ya shi na wannan abun da ba gaskiya ba ne ta sarki zaki. ina zuwa kola kola kola kamin ka ci gaba kamin ka ci gaba kwanaki da ah. muke program da malam musa fasu da sunna ba wani ne ya je shi kukan shi kawai an je an kashe mai shanu wani lokacin da yan bandit ko menene ba wallahi na kawo an kashe shanu sosai shayi damuwansa an kashe masa duki an kashe masa shanu ba mutum ko na mutane mutum eh aka tausaya sai na'am sai a jaya mhm. magana wanda akidanci ko wani abu da a tausaya kuma abin ma kafin muna ke cin amana a tausaya ko akwai wani bambanci a Na'am. Allah ya tada malam lafiya. Amin amin amin amin. Sauran callers don Allah ku yi hakuri malam zai bayani don Allah ku hakuri next next week malam zai dawo ci gaba. Sarki zaki maganar da wancan ya fara yi wadda ya na farko. Mm. Na ce hatta hukuma ta Najeriya. Wato in na ce hukuma ina nufin hatta eh, bari in ce da maimakon in ce hukuma da hukuma ce ta yi mm. hatta wato a kotu hatta a kotu da aka kai ita hukuma da ta aikata ma 'yan a wannan abun ba ta ci nasara ba a kotun aga dai kotu nata ne ko to hatta a a kotun ba ita ta ci nasara ba to wannan yana nuna ma cewa in ma wani ya yi laifi to karka ce bari ka kashe shi don hukuncinsa ba kisa ba ne ɗauke shi ka kai shi kotu kotu ta hukunta shi a nan ma ba za a zarge ka ba amma haka a gun on the spot ka yanke masa hukuncin kisa ka kashe shi wannan babu ta saba ma ma dokan najeriya ɗaya kenan ballantana kuma wannan abin da ma yanzu yake faruwa a Palestine wadda gaskiyar lamari wadda ya fito yi wancan maganganu ya nuna zuciyarsa a ke kashe take sarki zaki ko da dabba wani irin nau'in dabba kasan dabba kala biyu ne akwai wadda ake ci akwai wadda ba a ci ko da dabban da ba a ci ne ba a yarda haka kawai ka je ka ka musu kan mai uwa da wabi ka kashe su hmm. gaba ɗaya ba ballantana kuma a ce mutum ko da kafiri ne ba a yadda ba hmm. ballantana mutum ɗin nan musulmi hmm. musulmin nan balarabe to yanzu kamar ana nema ne a ce maka an riga an yi hukunci ma 'yan shi'a da su kafirai ne saboda haka in aka ce ma hamas 'yan shi'a ne kenan karka damu da kafiri ne da kafiri kenan ake faɗa na'am shine karka ce wai wani abu wannan mutumin yake nufi face ya ce maka a a yan a kafirai ne hmm. ai um, isra'ila kafirai ne saboda haka da kafiri da kafiri yake haka yake so ya faɗa to Allah ya ki masa saboda hatta yan uwansa a salafiya ba su yarda da wannan abun ba saboda ya saba magogul ɗin da yake ce a dogara da shi ya saba waƙi'i Eh? Wa dogara da Google? A to a lokacin da suke magana da ɗan wasi da Bashir me ya ce ga Google ga abin da Google ta ce. To Google ɗin naka da kace a je a duba ta ita ma ga abin da ta ce ɗin. Ita yanzu ga shi ta faɗi cewa harka ce Islamiyya, siyasiya, sunniya, falasiniya. Hmm. Harka ce ta musulunci, ta siyasa, ta sun ta halin sunna ta Falasinawa. Kai kuma ka fito ka ce a ‘yan shi'a ne, me dalilin ka wai Iran wai bata alhali sarki zaki hata satin da ya wuce ba Iran sai da ta tura gudunmawa da taimako zuwa Afghanistan satin da ya wuce. Kuma lokacin da aka zo ana neman 'yan Taliban wadda sun yi ta ma Iran matsala, amma daga baya da aka zo ana neman su gudu suka yi suka je Iran. Iran ne ta sama musu wurin zama da sauransu haka. To amma duka yanzu ya sa idonsa ya yi ƙirmishi shi. In dai har misali tausayawa mutum ne, shi ma Dr. Idris ɗin lokacin da aka ji an ce kawai gwamnati ta kama shi ba san yadda yake ba, ‘yan shi'a nawa ne suka tausaya ma. In hmm. shi'a da dama suka tausaya ma, shi dan sun tausaya ma yanzu ka zama ɗan shi'a. Suna tausaya ma ne don ka zama ɗan shi'a. So yana da kyau ya ji tsoron Allah shi al'amarin musulmi idan ka ki damuwa da al'amarin musulmi to annabi ya ce baka tare da musulmi yau ko da a ce a falastinu ba salafe ɗaya ne ba salafe ɗaya ne to bai kamata ka zo ka ce dukansu kaza ba ne balle salafawa wanda suke falastina suke cikin falastinu wallahi sun fi sun fi ahli sun fi shi'an da suke wurin sun fi yan ɗarikar da suke wurin wallahi sarki zaki wani da na gani wani basalabi a can ga dogon gemu maganganun da yake duka irin maganganu ne dai masu marasa kyau na salafawan nan wallahi su yake yi irin dai maganganun ibnu taymiyyah nan wanda na rantse har ga Allah ya fi wannan mutumin da muke mai raddin sanin salafanci kuma ya fi shi ɗabbaka salafanci amma yau gashi duk an zuwa musu kuɗin goro an ce yan shi'a wai daga yan shi'a sai yan bid'a Wato kawai ba wani ɗan suna yanzu a wurin daga 'yan shi'a sai 'yan bid'a. Na ga shekara ta cewa wannan mutum wannan mutum ba ka so ka kira sunan shi balle ka Ina nufin Dr. Idris Abdulaziz dutsen tanshi wadda muke maradi wata ramin ba ni bukatar sai na wato ba ni so in cika yawan ambaton sunansa amma a san mashi da shi nake raddi mashi nake raddi. Oh na mai kai ma ba ka so ya ɗaukaka ne shi yasa kake cewa haka. Ah ni ai ba na ɗaukaka mutum. amma shi tunda in ya ambaci sunan mutum yana iya ɗaukaka shi ya ɗauki matsayin Allah ya ba ma kanshi to sai mu bar shi ni ba wai don ba ni so bane kawai ban so in cika yawan ambatan sunansa ne an san da shi nake yi kamar yadda duniya ta san da mu yake yi so wannan shi ne kawai amma ba wai mai ɗaukakawa ai Allah ne duk wani wanda ya ce wani daban yana ɗaukakawa ta hanyar ambaton suna ya ɗauki matsayin Allah ya ba ma kansa. wannan shi ne Allah ubangiji ya biya mana bukatunmu wannan shafi da ake ilmantarwa ake faɗakarwa hmm. ake nusarwa ake ƙoƙarin kawo abin da ya damu al'umman musulmi a warware kuma a ba da shawara wadda ya dace Allah ya kawo ɗaukaka da ci gaba ga wannan shafi waɗanda suke so wai sai wannan shafin ta ci baya Allah ka nuna mana ci bayansu nuna mana ɗaukakan wannan shafin sama da yadda take ta ɗaukaka Allah ka ƙara mata albarkacin manzo da ahlul baiti alaihi musallam mu kuma da muke zuwa wannan shafi muke jawabi muna roƙon Allah ya yi riko da hannunmu ya zama abubuwan da zamu faɗa gaskiya ne kuma Allah ya ba mu daman faɗan gaskiyan ya ba da al'umma daman ɗaukan gaskiya ɗin su aiki da ita ya nuna mana karya a matsayin karya ya ba mu daman guje mata yadda take albarkacin manzo da ahlul baiti alaihi wassalam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli insha Allah Thank you.